الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام يوم لا غبا شاشد قوتم ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو زيد أري حدود أربعين دباع كما يو تقوس قوتم بقي ميلادية دمو بيو دا أشرين أولا مجلس نام ميتان البركة da muke karatun wannan littafi na ikhtiyarul aula في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى والبفر بالضمالني الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وأن جيزة مجلس مشابي وأشكل للتاف إن شاء الله تعالى للتاف اختيار الأولى للتاف ندك شرح حديث عن صلى الله عليه وسلم وأنك بتوء أكن تتوناور ملائكو ما سدرجة أسامة a kan mai ɗan adam zai aikata ya ɗaukaka masa darajarsa me ɗan adam zai aikata Allah maɗaukacin sarki ya goge masa zunubansa mai ɗan adam zai wace addu'a ce wadda idan ɗan adam ya yi ta Allah ya alkawarin zai amshe ta muna cikin sababi na biyu daga cikin mukaffiratun zunub wato ababen da idan mutum ya aikata su Allah maɗaukacin sarki zai goge masa zunubansa muna ƙarƙashin almashi wa alal aqdami ila juma'a wa ila jumu'at wato tattaki da kafa zuwa masallaci domin sallar jama'a ko kuma sallar juma'a mun kawo al-imam ibn rajab rahmatullahi alayhi ya ka hadisin sayyiduna abu huraira wanda ke bayani akan fifikon sallar da mutum zai yi ta a cikin jama'a a bisa sallar da zai yi ta shi kaɗai a gidansa ko a shagon kasuwarsa ko kuma a ofishinsa ko kuma makamancin haka eh, a inda aka muka cewa ya kamata mu ɗauko wasu bayanai masu tsada الإمام ابن Ibnu رحمة الله عليه أتشم فتح A ofishin eh, sharhin hadisin domin mu ji waɗannan fifikon ko sabbin samun fifikon guda ashirin da bakwai idan sallah ce ta karatun bayyane idan kuma sallah ce ta karatun ɓoye to darajoji guda ashirin da biyar mun ambaci waɗannan darajojin guda ashirin da izinin Allah za mu ci gaba da ta ashirin da ɗaya daraja ta ashirin da ɗaya al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce إغغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل daga cikin abin da ya bambanta ya samar da fifiko tsakanin sallar jama'a da sallar da mutum zai yi ta ici kai akwai irgamu shefa gurza hancin shedan shedan matsayin dan adam inna shaytana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shedan abokin gaban ku to shedan duk abin da dan adam zai samu daraja a wajen Allah baya yana masa hasada yana masa bakin ciki yana masa kyashi shi dai so yake yi innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'i burin sa shine da a zo a shiga wuta wani iyazu billah to idan aka haɗu aka yi sallar jama'a to wannan yana murza hancin shaidan shaidan ya ji wani bakin ciki ya tunko masa cikin zuciyarsa sakamakon bilishi na ya alal ibada sakamakon ya ga musulmi sun haɗu za su yi ibada ɗaya sun fuskanci ubangiji ɗaya sun yi aiki da manzo abinda manzo kwara ɗaya ya zo musu da shi sannan su fuskanci alƙibla kwara ɗaya sannan kuma suna sauraron mutum ɗaya a matsayin limamin su sai ya yi gabbar harama sannan su yi sai ya gama karatun fatiha sannan su ce amin sai idan ya ruku'u sannan su yi sai ya ɗago su ɗago to wannan yana murza shi shaitan bakin cikin shi na da duwa wa ta'awuni ala ta'ati sannan kuma wannan yana murza hancin shi din saboda zai ga an haɗu domin a taimake keniya akan da'ar Allah wanda Allah haka ya bada umarni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan so daga wannan haduwar bakanta wani tsarrai mu wa nishatin mutahasid sannan a al'ada a ɗabi'ar ɗan adam idan ya kasance za a haɗu ne a ibada to ɗan adam ya fi samun karfashi saɓani idan ka bashi shi kaɗai yanzu misali sallar dare da ake da ramadan tahajjud ko kuma tarawih ko siyamu ramadan wani idan ba a yi ba a masallaci to ba zai samu damar yi ba amma idan za a zo a yi a masallaci ko a nawa za a yi kuma kowace irin tsayuwa za a yi to zai iya tsayuwa amma in ka bar shi to ko raka'a dai shi ba zai iya yi a gida ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya fifita salatul jama'a wato sallar da za a yi ta a cikin jama'a kan sallar mutum ɗaya da darajojin nan guda ashirin da bakwai ko kuma darajoji guda ashirin da biyar to wannan ɗaya daga cikin guda ashirin da bakwai ce ita ce kuma daraja ta ashirin da ɗaya daraja ta ashirin da biyu a assalamatu min sifatin nifaq halartar salatul jama'a na ɗaya daga cikin ababen da ke sa mutum ya kubuta daga cikin sufofin munafukai domin munafakai ba su zuwa su sallah a cikin mutane eh? sannan wani isa ake hizwan na bi annahu taraka salata ra'shan sannan wannan yana taimakawa ya zama mutum ya kubuta wani shi ba zai zarge shi ba akan cewa na baya sallah idan kana zuwa masallaci ana salatul jama'a da kai wannan wata kubutarwa ce da zai zama yan uwanka musulmai sun maka shaida cewa lallai tana cikin masu sallah in ko ba ka zuwa masallaci to ya zai a gane ko kana yin sallar a gida ba za a iya gane kana sallar ka a gida ba shi yasa aka ce a haɗu ta ashirin da uku raddu salami alal imam daga cin abin da yake bambanta sallar sallar jama'a da sallar mutum daya raddu salami ala imam idan liman ya sallama kai ma za ka mishi eh? a mazhabin malikiya suna da sallar sallar sallar sallama uku ko idan ya kasance liman yana ana bin liman sallar amma don ne yana da rauni abin da ya tabbata a sunna kana sallama to idan kai sallama ta bako assalamu alaikum bangaren dama assalamu alaikum bangaren hagu to kaga ka mayar ma liman sannan kuma ka mayar ma na kusa da kai wadda wannan lafazin na assalam din mun san tsadarsa mun san darajarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai sunan Allah inna Allah huwa salam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam da can sahabban annabi sama in za su yi gaisuwa ga Allah sai su ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah amincin Allah ya tabbata ga Allah a'a kaga ko da hausa amincin Allah ya tabbata da Allah kaga wani iri to shine sai manzo sun ya ce kasu ce assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam domin Allah shine amincin hmm? ɗaya daga cikin sunayen Allah sannan bayan haka kalmar yan aljanna kenan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam in yan aljanna suka gamu da Allah to sallama za su sallama za su ayyaka junansu kun ga babban abu sannan daraja ta 24 alin intifau bi ijtima'ihim ala du'a'i wa zikr haduwar da musulmai za su yi akan addu'a da kuma ambatan Allah wancan zai liman zai yi addu'a a cikin sallah tun tun daga du'a ul istiftah addu'ar bude sallah har zuwa addu'a da za a yi ta tahiyya ta kashi addu'o'i ne sannan wa'udu barakatil kamil ala nakis sannan akwai wata fa'idar ita ce ta komawar albarkar mai cikakke zuwa ga wanda yake na kasashe idan wancan tawayayye ne a wajen Allah kila in shi addu'a addu'a shi da damuwa a wajen Allah to idan aka haɗu aka yi sallah ga baki ɗaya liman yi addu'a to sai ya shiga cikin wannan rumfa hmm? shi yasa ai wasu daga cikin malamai na mazhabobin fiqh suke ganin cewa liman ma da yana jan sallah to ko a koyi zai yi addu'a to ba a yadda ya addu'a bi siratul ifradi ba la yanbaghi an yad'u li nafsihi fa hasab la budda an yudkhila al jama'ata al mu'tamina bihi in ya tashi zai sa addu'a sai ya sa jami'i in zai ci Allahumma inni a'udhu sai ya ci Allahumma inna na'udhu Allahumma inni a'udhu sai ya ci Allahumma inna na'udhu Allahumma ja'alni sai ce Allahumma ja'alna Allahumma ghafirli sai ce Allahumma ghafir lana haka wasu malamai suke gani to kuma ga wannan ke so da ka daga cikin abin da ya fifita sallar jama'a akan sallar mutum shi kadai akwai wannan haduwa domin addu'a haduwa domin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma albarka wato ruwa alheri ta wanda yake cikakke ne shi a wajen Allah sai ta koma wajen wanda ya zama shi kuma na kasashe ne wato wanda zai da wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki na takawa da ibada to idan wani wanda yake da matsayi a wajen Allah yayi addu'a to sai shi ma shiga cikin wannan rumfar sai ya ci gajiya to wanda ya zauna shi kadai fa sallar shi a gida kaga ya haramta ma kan shi wannan darajar shi yasa aka ce sallar sa daraja ɗaya take da ita amma salatul jama'a na da darajoji guda ashirin da biyar ko kuma ashirin da bakwai na ashirin da biyar قيام نظام الألفة بين الجيران قيام نظام الألفة بين الجيران سيور ثانينا ينقوانتك دا تيمكيكينيا da kuma kulluwar alaka da haɗin kai a tsakanin makwabta shi yasa a duk inda ake an al'umma su zama suna da katon masallaci inda za su rika haduwa kada gungunci na masallaci masallaci ya zama yan can masallaci can masallaci can masallaci a in sun samu ne al'umma ta haɗu ta katon masallaci inda dukkanin su za su rika haɗuwa, ganiyuhum wa fakiruhum ra'isuhum wa mar'usuhum sagiruhum wa kabiruhum kai hadda ma zakaruhum wa unsahum a haɗu tsakanin talakawa da masu wadata a haɗu tsakanin shugabanni da talakawa a haɗu tsakanin manya da ƙanana a kai har da mata ma da maza domin a masu a zamanin masu so mata suka zuwa masallaci ko mun sun ce la tamna'u ima Allah masajid Allah ku hana mata bayan Allah in suka ce za su je masallaci su je masallaci amma wannan ana kula da masalih da kuma mafasid na zuwan su wato wani gyara za a samu wace wani amfani zai zuwansu zai jawo sannan kuma wace ɓanna ce ake jin tsoron za ta iya afkuwa idan sun zo wannan da sai an kula da haka wannan fa'idar bi babba ce daga cikin fa'idojin salatul jama'a da aka fifita ta akan mutum ya zauna ya sallar shi kadai a nan ne talaka mai kuɗi zai gan shi ya ga halin da yake ci ba shi yi bayani ba kai kuma a matsayin ka na mai hankali mai dukiya sai ka taimaka masa amma idan bai zo masallaci ba ko kai baka zo ba ba za ka san halin da yake ciki ba wa husulu ta'ahudihim fi awqat salawat sannan kuma da faruwar ta'ahudihim ƙara kullantakar alaƙa a tsakanin su fi awqat as a lokutan sallah in lokacin da ku za a yi sallah za ku yi mutum so biyar a rana shi ji alhaji musulmai sun kasa haɗa kansu ko kuma sun kasa yin wani abin arziki to sun ba koyarwarsu ta musulunci kullum sai sun yi mitin sau biyar mitin ne sannan aka ce to ga wani kuma mitin ɗin babba shi kuma su yi shi a sati sau ɗaya shi ne al usbu'i haduwa ta sati sati ce juma'a sannan sai aka ce ana son al akbar حسب البلدان والأوطان أن جري صعد في إيدي أشي كرسولي وطن شوال في أغمس هلا وطن ذو الحجة في أغمس هلا وجاء لهم كما في أكاشي مصر شيشي وكما الاجتماع العام الشامل شين مثل نظر باكي لدونيا شين يسي أعداء في لن عربات شيكما سوء بداء شيكرا su ɗaya a shekara ranar tara ga watan zulfa'a da zulhijja shi a haɗa a nan duk wani abu da ake nema shi yasa suke ci mishi al-mu'tamarul islamiyyul alami taro ne conference ne na shekara-shekara da musulmai suke yi su a arafat a nan ne za a haɗu kila ma shugaban can ƙasar ya zo ministan kaza ya zo a a kaza ya zo gwamnoni sun zo na mabambantan jihohin ƙasashe mabambanta sai su tattauna qabayil musulmi su tattauna kan matsalolin da suka shafi musulmai to daga wannan ne ake farawa musulunci ya karantar da mu haɗuwa ta unguwa kullum kullum a haɗu sau biyar a san halin da ake ciki shi yasa duk wani canji ana tsammani ya zo daga masallaci daga masallaci ake buƙatar masallaci shi zai fara ba da canji ya sa rayuwar mutane ta sauya to wannan yana cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum ya yi ta a jama'a ana fifita ta a kan sallarsa shi kaɗai a ɗakinsa ko kuma a kasuwarsa da darajoji ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har ashirin da biyar ko kuma ashirin da bakwai waɗannan guda ashirin da biyar ɗin su ne al'imamu ibn hajar ya ce a iyakar fahimtar sa su ne suke bayani akan salatu sirriya sannan da aka yi karatun a koye, darajoji ashirin da biyar domin mun faɗi a kan baya ko a majalisin da yake kafin wannan cewa lafizan hadisi sun zo ne cewa hamsin wa ishirin da daraja ruwa ta kusan da haka suka rubuta to amma a makarantar ibnu umar abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma shi sai aka ruwaito duk waɗanda suke riwaya daga wajensa su kuma sai suka zo da sab'an wa ishirin daraja da daraja ashirin da bakwai ba ashirin da biyar ba to an samu cin karo kenan shine muka ce malamai sun ambaci maganganu goma sha ɗaya akan wannan fassara me ya jawo can wancan hadisin da jumhurin ruwatu suka zo da cewa ashirin da biyar shi kuma riwayoyin da aka samu daga ibn umar radiyallahu anhu ma su kuma sai suka zo su ce ashirin da bakwai to a cikin maganganu sha ɗayan nan ibn hajar ya ce shi a fahimtarsa an fifita sallar da mutum zai yi da su eh, a cikin jama'a in a karatun ɓoye ne shi ne da daraja ashirin da biyar in kuma a karatu ne na bayyana wato a salatul jahariya sallar da ake yin karatun da a bayyane to ita kuma tana da fifiko ashirin da bakwai to waɗannan ashirin da biyar ɗin da muka lissafa da ashirin ɗan majalisin baya da biyar ɗin yanzu da muka ambata guda ashirin da biyar kenan to su ne za su bamu na as-salatu sirriya sallah ta karatu a ɓoye to sauran biyun fa al-imam ibn hajar yace al-insatu inda kira'atun imam wal istima'i yin shiru da sauraron karatun liman idan yana yi kaga ba a salatu shari'a a salatu shari'a liman yayi ma bai amma wannan biyayyar da mamu zai yi liman yana karatu ya saurara in an zo matakin amin ya ce amin to kun ga ita ce daraja ta ashirin da shida wanda wannan darajar a salatu shirriya ba ta da da ita sallar karatun ɓoye ba ta da wannan daraja ba ta da wannan domin liman na nashi a ɓoye ko mu ma suna nashi nasu a ɓoye liman bai san abin da mu su karantawa ba ba mu ba su san abin da limamin su ke karantawa ba to wannan daraja ta ashirin da shida kenan ta ke banta كرات سلق بكراتو أبيين شي درجة تأشرين دبطي التأمين عند تأميني شي وآمين ألوك شند لمنزي شي آمين ليوافق تأمين الملائكة دومن كتنن سداشي بشي وآمين من ملائكة قبل دي تبتع شن حديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه إذا لمن يشي آمين كما كشي آمين هم؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه domin duk mutumin da ya ce amin a daidai lokacin da mamu liman abin nan mala'iku su ma suka ce amin aka samu haɗewa aka samu dacewa to shi nan sai a gafarta masa zunubansa domin su mala'iku addu'ar su karɓaɗɗiya ce a wajen Allah maɗaukakin sarki to kun ga waɗannan su ne darajoji guda ashirin da bakwai cif da sallar jama'a ta fifitu a kan salatul farzi wato sallar mutum shi kaɗai da eh, sallar da ba ta jama'a ba ta da waɗannan sallar da ba ta jama'a ba ba ta da waɗannan darajojin salatul farzi kenan sallar mutum shi kaɗai amma salatul jama'a ita ce take da waɗannan darajojin in karatu ne a bayyane ashirin da bakwai idan kuma karatu ne a ɓoye karatu a daraja ashirin da biyar wallahu alam sannan dukkanin ana mana bayani sallar farilla ne ba sallar nafila ba domin ai sallar sallar sallar farilla ita ce ake magana akan aljama'a sallar da ake yin ta a cikin jama'a wallahu alam to mu koma cikin littafi na ikhtiyarul aula الإمام ابن رجب الحمد لله رحمة الله عليه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يازو أتشن صحيح مسلم riwayar sagiduna abu hurairata radiyallahu anhu yake cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة صلى الله عليه وسلم ياتي من تطهر في بيته duk mutumin da ya tsarki daga gidansa don ta hara ai tawadda a ce ya yi tsarki wato ya alwala daga gida sun ma sha ila baitin min buyutin lahi sannan ya yi tattaki da kafafuwansa zuwa ɗaya daga cikin ɗakunan Allah wato masallaci ce li yaqdi faribatan min fara'id as-salati domin ya aiwatar da wata sallah ta farilla daga cikin sallolin farillai ta ku, to tattakin nan da zai ko khutwa ko khutwa tattakin da zai yi guda biyu wani irin tattaki ne guda biyu wato kafarsa ta dama ta taka kafarsa ta hagu ma ta taka to waɗannan tattakin guda biyu da zai riƙa yi da ƙafafuwansa guda biyu da ƙafar dama da kuma ƙafar hauni ihdahuma tasabbu khati'atahu ko khati'atan ƙafarsa ta dama idan ya taka ka ya ɗago ta to za a yi mishi wani zunubi wal ukhra tarfa'u darajatan ita kuma ƙafar hagu sai ta ɗaga darajar shi nan an sarriyar masa da zunubi nan kuma sai ta ɗaga darajar shi kamar misalin da muka bada mutum ne laifi sai a ce to an goge laifi ma'aikacin gwamnati ne misali sai aka ce an rubuta mashi kwairi bayan an rubuta mashi kwairi kuma an rubuta kwairin na an rubuta a aji a fayil ɗin shi ya zama mai laifi wannan kwairin kuma ya zama masa tabu a tarihin rayuwar shi ta aiki sai a zo sai a ce to an goge wannan wannan takardun na kwairin ba shi an yada. ka gani ta fukku a ke sannan kuma daga nan sai a ce ai an ma gano cincin ya kamata a mishi wani promotion ba a mishi ba to yanzu ne tamfa'u darajata sai a kara taga darajar shi Allah madaukakin sarki ke mu'amala da bayinsa kun ga hadisin na farko yana karantar da mu ne istihbabu at-tawaddu'i fil bayti qabla isyan al-masjid mutum yayi alwala a gida ba sai ya zo masallaci ba man tatahara fi baitihi wanda ya alwala daga gida sannan fiqhu na biyu da hadisin yake karantar da mu almashi bil aqdam wanda ya dace ka ga da eh, abin nan wal mashi ala al aqdam ila al jama'at aw al jumu'at mutum ya tafi a kafa akwai fifiko tsakanin masallaci abin sannan mutum ya tafi a kafa da kuma ya hau abin hawa سنبدا يدل على ان هذه الخفيفه انما هي عائده الى صلاه الفريضه لا النافله صلى فرلا اكي نبي با نافله با سنكما يا كرنت دموشي واشي ابو فيزا اما متى باين تكفير السيئات فاقول لكم رفع الدرجات كما هو جنس ابن نفوس أنبتها منا cewa isbaghul wudu'i ala al-karihat cika alwala a lokacin da rai bai so kamar lokacin sanyi to shi ma abu biyu yake bayan takfiru sayyi'a to akwai kuma raf'u daraja bayan an kankare ma mutum zunubin shi to kuma za a daga matsayinsa mun gane to haka wanda shi ba وفي الصحيحين يازو أتشم بخاري دا مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga sagirna abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqatu dukkan wani tattaki da musulmi zai yi zuwa masallaci to sadaqatu sadaqa yake shi yasa nau'ukan sadaka suna da yawa eh, shi yasa can da Allah madaukakin sarki cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa malamai da suka tafi suka ce as-sadaqatu ala naw'ayn هناك صدقة حسية وهناك صدقة معنوية صدقة تاكسي جدابيو أقول صدقة تفيدي أن تدخل يدك في جيبك وتخرج شيئا لتعطيه غيرك kaga wannan sadaka ce hisiyya, ka sa ka a cin aljihu ka fito da wani abu ka ba dan uwanka kaga ka bawa ka yi sadaka hisiyya a lugar zamani in an so za a iya ce mata as-sadaqatu madiyya domin madda ce ka ba shi wani abu wanda yake gashi nan ana gani sannan akwai sadaqatul ma'nawiyya sadaqatul ma'nawiyya ita kuma ita ce irin waɗannan kuma masallaci ga su can hadisan hadisan manzo Allah su sama sun lissafa irin waɗannan da yawa da mutum zai ɗauki ababen da manzo Allah sama ya rubuta kai ya ambace su a matsayin sadaka ne to zai rubuta wani mu'allafi ya rubuta wani littafi mai cin gashin kansa ma wasafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sadaqatu misali a ce mutum ya wani taki haka na littafi to zai samu eh, nassosa na hadisin manzo Allah sama masu yawa da suka ambata ababe mabambanta da cewa sadaka akwai hadisi kwara ɗaya sai da lissafa wajen kusan abubuwa sun kai bakwai hadisin wa fi bub'i ahadikum sadaqatu قالوا أيأتي أحدنا شهوته شهوته ويكون له فيها أجر هذا من ذا سما يلسف أبوه ديوا توشي هذا صدقة متين kun ga sadaka tana da alaƙa da da gaskiya tana da alaƙa da sadamar da su ɗaya sadaka yi gaskiya ta sadaka ya ba da sadaka وفي المسند وصحيح ابن حبان يازو أتشم مسند الإمام أحمد يازو قم أتشم المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع نا أبو حاتم ابن حبان البستي رحمة الله عليه عن عقبة بن عامر الجهني هذا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لسما ياتي إذا تطحر الرجل إذا متني الولاء ثم أتى المسجد سنن كميته مسلاتي يرعى الصلاة ينا ترى سلة كتب له كاتباه مغبو مغبوطا مغبو مغبوطا سجدابي ذا سغبو مسا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات duk takun da za su yi da zai to sai a rubuta masa lada goma kun ga nan ba takfiru sayyi'at ba raf'u darajat ce duk takun da mutum zai sa a rubuta masa lada goma me wannan dadi lada goma hadisin yana nuna mana cewa ashe akwai mala'iku guda biyu wanda suke tare da mutum kuma suna rubuta ayyukansa kaga kati bahu ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد akwai malaman tafsiri da suka ce rakib jaban akid jaban akwai kuma malamai suka ce a'a sifatun li malakin wahid ko sifatani li malakin wahid huwa atibun wa rakibu. shi atid ne sannan kuma raqib atid ne rakib. suna nan suna rubutawa shi ma wannan hadisin dai na nuna هل المشي على الأقدام إلى الجماعات مسلم يتاك تأكيد طرفو ده طرفو ذا يتفي مسلاتي ومن صلاة الجماعة يسل الجماعة وفيهما أيضا يازو أتشن مسند الإمام أحمد سنة يازو أتشن صحيح ابن حبان البستي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من صحاب من زمان الله عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من راح إلى مسجد جماعتي duk mutumin da ya tafi zuwa masallaci domin yin sallar jama'a in aka ce raha ya ruhu yana ɗaukan ma'ana ga mammiya ta zahaba sannan kuma yana ɗaukan ma'ana ke antacciya ta zahabu masaa in aka ce raha sahaba kawai idan babu karina ta nuna kana nufin da yamma ya tafi amma idan za ka yi amfani da shi a matsayin yammaci to sai ka ka karina ka ga can barraha ilal masjidi man dana ilal masjidi awraha can sai aka ce me kullama gada awraha gada yana komawa zuwa ga mai alghadwatu غدا يغدو غدوة mutum يتكون tafi وقد أغتدي والطير في وقناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكل نجيم غول قيش قد أغتدي بداكي توسيكما راحة كاغنيكو تونن تكشي بالراحة إلى مسجد جماعتي duk mutumin da ya tafi daga nan al-ma'na al-aml al-dhahab الرواح نن فأنا نفهم الذهاب مساء بني فأنا نفهم متين يجي ما غير شبع أقول يوشيج خطوتاه خطوة تمحو سيئة وينا دا تتاكي بيو تاكي نفرقو دا دي ينا بوجي مسا ذنب الشعب وخطوة تكتب حسنة sannan ɗayan ta kunshi kuma yana rubuta lada ɗaliban wa raji'an tafiya da dawowa tafiya da dawowa tafiya da dawowa kaga zahiban yana tafiya wa raji'an hadda dawowa قاعدة تفكين كنا شوا الوسائل لها حكم المقاصد sannan hakanan a tawari laha hukumul maqasid maƙasi suna tsakiya to akwai wasa'il ilal al sannan akwai tawabi'ul maqasid akwai hanyoyin da ake bi zuwa ga abin da ake nufi zuwa masallaci shi a je a sallah shi ake nufi to amma tattakin da za a wasila ce hanya ce tsani ne domin mutum ya zo na a gida ba zai sallar jama'a ba to haka nan ma abin da ya biyo bayan wani alherin da mutum ya yi to shi ma lahu kumi makafi wani zubin su ce tawabi wani zubin su ce mutannimat mutannimat to kaga shi ne wannan wannan hadisin wasu malamai sun raunana shi saboda akwai al-imam ibn bahi'a abdullahi ibn bahi'a rahmatullahi alaihi malami ne taki bawan Allah a farkon rayuwarsa malami ne wanda yake sabtu mahaddaci komai da komai amma daga baya sai ya samu gobara sai littafan shi suka kone to sai ya zama baya da hadda kuma wakali a tamiru ala hibzi ya zama yana dogaro da haddasa kana ya galatu kafiran sai ya zama yana da kurakurai da yawa to malamai wasu suka ware wasu abadila suka ce waɗannan abadilan in su suka samu sun yi ruwaya a wajensa to ana karɓa amma irin su ibn hajjan al-gusti suka ce a ibn lahi'a ko waɗannan abdullahi ibn abdullahi ibn wahab abdullahi ibn kaza abdullahi ibn mubarak suka yi ruwaya a wajensa to za ta mutu riwayar to akwai wannan tsamanin a tsakanin malaman hadisi hmm? to da kada ka ga wani ya hassana hadisin ibn lahi'a kai masa rikima kar ka ga wani ya zaba shi kuma sannan ka masa rikima san da waɗannan abadila su kansu an yi sabani a kansu وشيني وانا وفيه ايضا الرجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم يازو اشكين دي ان حديث دجا daga ibn abbas daga wani mutum daga cikin mutanen madina na yi tsallake ko wafi sunan abi da an abi umamatan bahidi ya zo a cikin sunan abi da sanadi hasan sanadinsa hasan daga sayyiduna abu umamatan bahili radiyallahu anhu daga manzalar sama ya ce man kharaja min baitihi mutaqassiran duk mutumin da ya fita daga gidansa yana da alwala ila salatin maktubati zuwa kowace sallah ta farilla asuba azhar la'asar magriba isha'i fa ajruhu ka ajrin hajjin muhrimi ladansa da za a bashi to kamar ladan mutumin da ya aikin hajji kamar ladan aikin hajji hadisi ne hasan ladan da za a bashi kamar ya yi aikin hajji a kullum so nawa kuke aikin hajji kenan so biyar mutum sai ya kira sallah ko ya tankwashe kafa ko kuma dan uzuri dan kaɗan sai ya hana shi fitowa sallah ai idan ladan ya ce ana kiran sallah ana ruwa ya ce ala sallu fi rihal to kai ka ce wa ana lastu minal musallin fi rihal a zuciyarka ko sai ka taho masallaci ka samu lema saboda ka samu wannan falala kan mu zama ahalu tatabbu'in ruhasi sai inda muka zo ta gara ƙasa to nan zamu zamu je mu ana son ba laifi idan ka tambaya bi amma a yi ruku da azain babban abu ka ji gashi nan ka ajiril hajjil mu. wal albani rahmatullahi alayhi ya hasana hadisin ah, cikin sahihul jami'i sahih da kuma wasu littafansa وفيه أيضا أتكن دي آه، أتكن سنن أبي داوود جاء رجل من الأنصار دقا ولمتن أتكن متانا مدينة قال من توضأ فأحسن الوضوء من زال ثم يتشي دك متن دي ألوانا كما يكوت تألوانا تاسا ثم خرج إلى الصلاة أن يتدو من يسلى لم يرفع قدمه اليمنى توبزيت أجد أفر ستدعم بعض إلا كتب الله له بها حسنة حسيسي ألا يغبو كما سلادا ساقمقا أجد فنن تاسة دامده ولم يضع قدمه اليسرى سنن بزي سن قفص تهبها إلا حتى الله عنه بها خطيئة حسيسي ألا يقول يمش الذنب فليقرب أو ليبعد فليقرب أو ليبعد هو فليقرب أو ليبعد فليقرب مسجده بيته من المسجد أو ليقرب مسجد بيته من المسجد فليقرب أي فليجعل فليقرب من المسجد وليبعد أو وليبعد من المسجد ko dai ya sa gidan shi in ya ga ya mai da gidan shi kusa da masallaci kaga ladan shi zai zama da yawa <laughs> auli ya auli yubaid ko ya nisa da gidan shi da masallaci a ka sa shi ya zama eh, lazimi a muta'addi ke fal yaqrub ya kusanci masallaci auli ya bu'ud ko ya nisa da masallaci ya rage na shi inda yana jin wannan falalar da ake faɗi ya rage na mutum fa in akan masjid fa sallatu malamai sun tattauna akan eh, fifikon da ke nisan masallacin mutum da nisan gidansa hmm? al na rajab ba za mu yi magana kai nisan masallaci da kuma gidansa da kusancinsa hadisi dai gashi ya zo ya yi bayani cewa littafin da mutum zai yi to ga matsayin da za a masa sannan manzon sama ya ce maka an kaga dama gidan ka zama kusa da masallaci ke ka sani an kaga dama kuma gidan ka kasance nesa da masallaci ke ka sani to fa in atal masjida fa salla fi jama'atin ghufira lahu idan ya zo masallaci ya salla tare da jama'a to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa bayan waɗancan darajojin da ya samu fil wasila hanyar da ya bi sannan kuma inda ya zo abin da ya zo ya yi ga abin da zai ja masa shine da lahu sai a gafarta mishi wato yan uwa musulmi akwai ababe da muke sakaci da su da yawa wanda za su kusantar da mu da Allah maɗaukacin sarki kuma su samu samu daraja a wajensu amma da yawan mu na tawana wa na takasar muna yin sakaci muna muna mu bauta Allah shirye mu والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا hadisan da suka zo akan wannan ma'anar ta falalar tattaki zuwa masallaci da kafa suna da yawa matuƙa sun zo da yawa والمشي إلى الجمعات له مزيد فضل sannan tattaki zuwa juma'a tun da dama an ce mana almashu ala al-aqdami ila al-jama'ati aw al-jumu'ati ko to yanzu nan zai kawo kuma na juma'a ranar juma'a mutum ya tattaki da kafarsa ya tafi masallaci to shi ma yana da ƙarin daraja la siyama in kana ba'da liftisari mutum musamman ba idan mutum sai da ya wanka sai da mutum ya wanka sannan ya zo masallacin kama fi sunani kamar yadda ya zo a cikin sunan an aus ibn aus daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aus ibn Aus عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له لكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها أوس بن أوس رضي الله عنه يتي من غسل يتي من غسل يوم الجمعة واغتسل mutumin da ya wanka sannan ya wanka to malamai sun yi maganganu kan gassala da iktasalan nan wasu suka ce gassalan nan ana nufin ai ata ahlahu waqtasal gassalan farko shine mai ai ta ahlahu ya sadu da iyalansa sannan waqtasala ya wanka yi wanka wasu ko suka ce gassala wartasala yi wanka kuma yi alwala sun fi waɗannan ma'anonin wa bakkara wa bakkar sannan kuma wa bakkar yi gaggawa wa bakkar ya je da wuri bakkaran farko suka ce aka fi awwal waqti ya zo a farkon lokaci sannan wa bakkara sannan wa hadara al-khutbata ya halarci hudu ba shine kara wa masha wa lam sannan da ya tashi zai tafi a kafa ya tafi bai hau abin hawa ba wajen na minal imami sannan kuma ya zama ga shiga liman yana kallon liman ba mutum ya ce sai an gama hudu ba sannan ya zo wani ma kaga juma'a duk da wannan fa da aka shiga aka yi sati ba a yi juma'a ba a wasu wurare da yawa har da mu a nan jihar kaduna wani har yanzu ba bai sadu da ba akwai wanda bai samu juma'a ba bai samun juma'a har yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa mu rike ibadin nan namu akwai lokacin da za a yi ba za mu iya yin su ba to kun mu ɗan darasi mu rike juma'o'in nan da kyau to kuma har yanzu muna sakaci har yanzu ana koke a game da wasu masallatai mutane ba sa son zuwa masallaci da wuri sai liman ya gama hudu ya ce a kula kauli haza ko kuma a tashi a kalla sannan kafin nan za ka ga wasu sun zo a guje kuma makwabtan masallaci ne sai mu mai makan mu faɗa ni san mu da addini yana yawa ka wadana min al-imami sannan wasu ma'a ya saurari hudu ba walam yalhu sannan bai yi lagau ba bai faɗi abin da yake mara kyau ba sannan bai yi a aikace ba hatta Taɓa ƙasa mutum ya zo masallaci yana taɓa ƙasa an hana ranar juma'a su ake yi ka ba da cikakkiyar natsuwa ka saurari hudu ba domin saƙo ne na sati mun faɗi ɗazu cewa rikin ne Rikin ne na sati sati musulunci a cikin hikimarsa daga cikin manufofinsa ya ce mu rika haɗuwa sati sati nan ne domin mu zo mu tattauna mu kalli matsalolinmu ya zame mu magance su amma ya nake kana lahu bi kulli khatwatin ajru sanatin duk tattakin da zai za a bashi ladan shekara guda ladan shekara daya siyamuha wa qiyamuha kaman yayi qiyamul layli ne na shekara guda kaman kuma yayi azumi ne na shekara guda haba mala kana jin waɗannan hadisan ko kuma sai mutum ya wasa wato magabata sahabban manzo Allah su sama ba su wasa da ba su wasa da abin da duk zai kai su zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kusantar da su zuwa ga ibada su aikata abin da za su samu daraja a wajen Allah madaukakin sarki sabanin to shine sai al-Imam Ibn Rajab ya ce wa kullu ma ba'udul makanu alladhi yamshi minhu ila al-masjid duk lokacin da gidan mutum ya nisa daga inda zai zo masallaci كان المشي منه أفضل فالتاكيات لكثرة الخطاة سبود أي yawan tattakin da جدا zai gidanka in زوا مسلاتي nisa zuwa masallaci وفي صحيح مسلم عن جابر قال كانت دارنا نائية عن المسجد جابر رضي الله عنه ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي yake cewa gidanmu ya kasance na'iya yana da nisa anil masjid daga masallaci aradna an nabi abu yutana sai muka yi nufin mu siyar da gidajen namu fa naqruba min al masjid dan mu zama kusa da masallaci nake fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun sume ci aka kuseda وقال إن لكل inda إن لكم kulli خطوة حسنة inna kunbi bi kulli khatwatin hasanatan ku sani duk tattakin da za ku yi kuna da lada a wajen Allah mazan su ne hana su su sai da gidansu amma mu yanzu abin da ake bukata shine gidan kama da ka gina gida kai masallaci akwai yin unguwanni na manyan mutane duk gida da masallaci ya sallaci daga shi in mai addini addini ne ya fito ya sallashi shi da mai gadi da sauran barorin gida su kuma dama mafi yawancin 'ya'yan gidan suna can suna bacci dama ba sa tashi da su ba su yi goma dan an yi sa'a sallah a zahar a da su da la'asar in ba su tafi makarantar boko ba ko kuma ba su tafi shakatawa cikin gari ba sun ɗauki motoci kowa da masallacin shi duk gida da masallaci har ma na ji mutane suna ce mutu Allah ga naka wai da ake an gida sai a zo a a yanki wani ɗan bai wuce kafa goma ba sai a zo sai a ce ai nan ne masallaci gidan ko da ba mai gidan ba addini ba ya dame shi ba ya dai gina amma ba za ka taba ganin an yi sallah a masallacin sannan kuma ƙofa tana cikin gida sannan ga ɗin an rubuta cewa kai hankali da kare. Thank you. ana buƙatar ya zama al'umma sun haɗu a wuri ɗaya su samu waɗancan falalolin da aka ambata mana yasa duk lokacin da mutane suka yi nisa da addinin Allah bai zama shi yake juya rayuwarsu ba to sai sun ga abin da ba daidai ba kowa na da masallaci a gidan shi in kuma unguwa ce ta talakawa to kowa suna son a ce layin sun kafa masallaci ana gasa maimakon a haɗu a wuri ɗaya a gina masallaci masallaci ana da buƙatar sani a inda ba shi amma inda akwai masallaci to babu buƙatar da za a ce kuma a zo a hidafu masjidin tani a gabatar da wani masallaci da ne sai dai idan wancan ya kasance ƙarami kuma ba yadda za a faɗaɗa shi a ƙara masa girma to ba laifi za a iya kafa wani amma haka nan ba su yi ba tare da mutane su ha yin masallatai to wannan baya cikin sunnan manzo Allah sallama har manzo Allah sama ya rasu a kudiyar Madina cikin garin Madina masallaci ɗaya ne sai ka je kuma zaka samu wani masallaci sannan kuma manzo sama ya bada dama ga abin da suke nesa shi masallacin su har mu'azu da masallacin shi in ya zo ya salla isha'i da manzo Allah sallallahu alaihi ya gangara can garin su fiye ko ya haura aqsal madina can sama ya tafi ya je kuma ya musu sallar isha'i hmm? وفي صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم من زال سميتي يا بنو سلمة ألا تحتسبون آثاركم شن ba ku ba ku fatan Allah لا داء lada a game da gurabunku da kuke tattaki na zuwa masallaci a sa to zai muku shaida ranar gobe alkiyama kuma za a ba ku daraja za a daga darajar ku sannan a ba ku lada sakamakon wannan tafarkin da kuka yi su banu salama suna can nesa ne da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وفي وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أقعدهم إليها ممشى فأبعدهم lallai inna azuman nasi ajran fi salah lallai wanda ya fi girman lada a sallah ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum wanda yafi gida wanda gidan shi yafi nisa kuma wanda ya fi nisa ake ba da ladan dakko takin nan da mutum zai ba haka ne yake tahowa ba haka ne yake ba ba zai faɗi ƙasa banza ba daga darajarsa ake kuma ana ba shi lada sau da gidan da ya fi nisa to shi ake tsammani a zahiri dan ba ana maganar niyya ba ce ba ana maganar zahirin tafiya to zai fi samun lada kuma Allah zai fi ɗaukar darajarsa to daga nan kuma sai a zo a kalli niyoyi ya anna al'amala bin niyyat su ayyuka ana saka ma masu su ne wa gudun su mun gane to shine wannan ومع هذا فنفس الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه <laughs> al-imam ibn rajab ya wani fikihu amma ka ce ne nasu dari qaribati min al-masjid gidan da yafi kusa da masallaci to afdalu min dari ba'idati anhu ya fi gidan da yake nesa da masallaci lakin nan mashi min al-dari ba'idati afdalu sai dai tattakin ne ya Ya kaga ba cinya ba kafar baya ba ma jaba miyam gidan da ke kusa da shi gidan kawai darajar ce a gidan eh, gidan ne ke da falala amma mamsha almamsha ilal masjid to gidan da ya fi nisa masu shi sun fi samun lada to kai wanda ya so gidan ka ya samu daraja ko ko kai ka samu lada abu ne kuma hujjar da hadisin da al ibn rajab zai kafa hujja da shi hadisi ne da bai inganta gashi nan sai ya ce fafil musnadi ya zo a cikin musnad al-imam ahmad an hudayfa ta nabi sama qala عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الدار القريبة من المسجد على al-ghazi ala al-qa'id kifiku الحائل ad-dar al-qaribah min al-masjid kifikun da gidan da ke kusa da masallaci ke da shi ala ad-dar al-ba'idah kan gidan da yake nesa da masallaci ash-shati'ah الشاسعة شيني دي مينيسا شين الشاسعة فضل الغازي على القاعد kamar fifikon da ke tsakanin mutumin da ya zaman shi a gida ne da kuma mutumin da yake ya tafi jihadi alghazi wanda ya tafi gazuwa wanda aka je yaƙi da shi alqa'id shi kuma wanda ya zauna a gida bai je ba يعني بعض ابن رجل سيتي وإسناده منقطع أما سندين سما منقطعين آه، سنة أقول ابن نهي أعجي هاجي إلا تبيه هو منقطع وفيه عبد الله بن نهي سنة أشكين إسناد سأقول أبو, أبو عبد الملك علي بن يزيد الألهاني shi ma da'ifi kun illa nawa illa uku ibn lahi'a da'ifi abu abdul malik ali ibn yazid al alhani da'ifi sannan kuma an sami in qita'i ma baina ali ibn yazid al-alhani ila hudayfa an samu in qita'i akwai magawi da bashi da aka wajen da shi a tsakanin علي بن يزيد الألهاني ده سجلنا حذيفة بن اليمان ده حديثي ني منقطع bayan kasancewar shi munkafi sannan fihi rawiya ni da ifani shi yasa mala albani da yazo sai ya masa shaida yake cewa da'ifun jiddan ya faɗa haka a cikin sisir da hadisi da'ifa hadisi na dubu hudu da biyar sannan kuma a cikin da'iful jami'i saghir shi ma yace da'ifun jiddan eh, hadisi na dubu uku da ɗari tara da sittin da uku sau da hadisi dai da ke nuna fifikon falalar masallacin da ke kai falalar masallacin da ke gidan da ke kusa da masallaci hadisi ne mai rauni sau da haka tuntuni zai manzo su ya ce falyuba'id ahadukum gyara kenan auli li yuqarribha ko ka sa kusa gidan ka kusa da masallaci ko kusa gidan ka kusa da nesa ka kalli falalar tattakin da ake yi daga gidan ka zuwa masallaci <laughs> ka gani shi yasa za ka yi mamaki ka je aikin haji ko umara ka ga mutum wai an ba shi gida yana da ɗan tazara da masallacin ka'aba wai wai wai ba zai iya zuwa ba sai dai ya riƙa tsaya masallacin anguwa har a samu wasu suna bayan gida gida suna ba su fatawa wai jami'u masajidi makkata laha fadlul masjid haram wai duk masallatan da suke cin garin makka suna da falalar ka'aba so duka in kai sallah a masallacin unguwa a makka to ba a baka lada dubu ɗari kaga ba haka bane akwai a duba wannan fatawa akwai damuwa a cikinta shi masallaci ne alfarma bayan tattakin da za ka yi ka samu wannan falala to kuma yana da wata falala ta musamman fifikon sallah a cikin salada dubu ɗari da a baka da nassin hadisi sahihi ba inda za ka yi sallah a baka lada ma dudu da ya kai masallacin ba amma haka za ka je ka ga wasu sai su zo shi ce har ma rigima ake da alhaji ka ji alhaji yana cewa shi ai kaji ana faɗi cikin ana fira da mutane shi an kai mu gida ne nisa kuma ka duba za gidan ba wani nesa bane kuma kusan na kusan da za a zo tsada gare shi wanda ya fi kusa da ka'aba ya fi tsada manya-manyan otal ne na faɗa a ji eh? kun ga shi ne wannan so da haka zuwa masallaci a kafa ya fito yana cikin abin da annabi sama ya faɗa falalarsa da darajarsa sannan gwaggwadon gidan nisan gidan mutum gwaggwadon yadda zai fi samun lada tsakanin wanda ya fi kusa da masallaci hmm? Walmashu ilal Masjid أفضل من الركوب sannan ga wani fikihu ka tafi masallaci a kafa ya ka tafi akan abin hawa ka tafi a abin hawa e, وما تقدم في حديث أوس في الجمعة ومن يدري حديث أوس بن أوس قللت آه، الجمعة آه، ومشى ولم يغتب هذا صراحة قرر أتفق يتفق أكف بي هو أبن هوابا سوى ذلك متين يتفق مثلا جمعة أكف ياتي ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشي على الاقدام شيء وانا حديث دي قال ان رجل يغفو سعد وانا للدافق فيك يا مثل شيخي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عم بشي شي واني ين تتاكي بقف زوا مثلا شنجوبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الى الصلاه الا ماشيا من ذا صلى يا كتن شي شي تتيا مثلا شي سي سي حتى العيد حتى العيد har idi manzon sama a kafa yake tafiya kaga manzon sama ko yana yi ne kana yusalli al-eid fi al-jubbanati al-jubbana as-sahra والصحراء تكون في خارج البلد daji bayan ke nan maza su da yake yi to a kafa yake tattaki ya biya a shi ya sa ce kuma idan zai tafi ya fita wata hanya in zai dawo kuma ya saba شين حتى العيد يخرج الى المصلى ماشيا هذا العيد ما رسم هنا فتاني اكفا يجي تفيا فان الاتي بالمسجد زائر الله فهم من دا يتهو مسلاتي يزير الله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل سنم أجنك ذاك زيارة هاته أقفيا كنون تتنشي yi da ya fi nuna kaskantar da kai da nuna tawazu ga Allah madaukakin sarki amma ta taho a cikin wata mota mai numfashi haka ake cewa ko tana numfashi ka taho masa nan bai kai matsayin ka taho a mata ta zo za ka ziyarci Allah madaukakin sarki ne kuma ku yi gani al-musalli yunaji rabba shi da sai ya ce kamar kila kamar yadda mai hikima yake cewa لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أد حقا وأي الحق وأي الحق أديت يشي لو جئتكم زائرا أسعى على بصري يشي والله إذا زنزو وجنكو مسويانا إنا نزيرتك على بصري أكدونا نكتبيع إن زمنا كفا إذا أنا سونا كتاكي بأطلقوا أنا بأطلقوا ne na zo wajen kuma ka kamar ke kenan ya zo a kife kan shi na kasa hm? ba shi bane ba haushe yanzu ya zo ce kai na ji sauya ko to to ya zo a haka a shi ya ce da na zo haka na da haka to ba na jin haƙƙin soyayya na biya shi haƙƙin soyayyar da nake muku to ban jin na biya wannan haƙƙin har yanzu ina jin akwai wani bashi babba a kaina a matsayina na masoyinku da ya kamata ko ya waje ba in biya shi amma ban biya ba wa ayyul haqqi addaitu shi wani haƙi na bada dan nazo a kafa dan nazo a kai idanuwa na na suka zama mu kafuwa. na suka zama mu kafuwa kai ba haƙin da na biya to kage shine wannan saboda ashe zuwa masallaci a kafa yafi nuna tawazu ga Allah fiye da ka hawa abin hawa sai dai kana da lalura ko kuma masallacin nisan sa ya kai nisa to anan sai ka hawa abin hawa kaje kaga ina to mutane suka samu su hahau mashina da sun san wannan hadisan ga masallacin kusa da su ba za a yi sallah da wuri-wuri ba ta juma'a misali nake bugawa sai su yi tafiya kilomitoci goma wani goma sha biyar su tafi wani masallaci sallar juma'a saboda ra'ayi ba daidai ba ne wannan a kalli wannan falala taka a kafa yafi in a kasuwa kake akwai masallacin juma'a kusa da kai wanda zai ba ka tafi ka fito kai amfani da wannan falala ta fi fiye da ka tafi masallacin nesa wanda sai ka zama muqarrin ila rukudi ka ce sai ka hau abun hawa Allah ya ganar da mu Allah ya kara mana fikihu a cikin addinin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته